mukan halarci wannan makaranta mai albarka don tunatarwa tare da sada zumunci da kuma ƙarfafar gwiwa na su yan uwa ɗalibai abokan ilimi da fafutukar da'awa waɗanda suke gudanar da wannan makaranta. Hakika Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana tarin ni'imomi masu tarin yawa. waɗanda ba za mu iya gode masa ba saboda yawansu ba abin da muke iyawa illa mu faɗa da bakinmu mu ce alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alladhi hadana li hadha wama kunna linahtadiya laula an hadana Allah ya ƴan uwa dukan wanda Allah subhanahu wata'ala ya masa ni'ima ta addinin musulunci to ya gode wa Allah dukkan wanda Allah subhanahu wata'ala ya masa ni'ima ta ya halarci watan Ramadan a rayuwarsa to ya gode wa Allah dukkan wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya masa ni'imar lafiya har ya samu damar yake azumtar wannan wata mai alfarma to ya gode wa Allah Manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya gaya mana gara basar da Allah subhanahu wa ta'ala ya tanadar a cikin wannan wata wata ne mai albarka watan rahama watan jin kai watan falala watan yan bayi daga wuta zuwa aljanna, watan da Allah subhanahu wata'ala yake turo da mala'ika yana shela yana kira, da zarar watan ya kama, duk mai himma da ƙwazo da nufin aikin alkhairi to ya jajirce ya zage dantse. Duk kuma wanda zuciyarsa take riya masa aikata wani aiki na sharri a cikin wannan wata to ya shiga taitayinsa ya janye. domin ba watan shari ba ne ba kuma lokaci ne da ya dace da ayyukan alfasha ba wata ne da Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya shi da gabayi don su rinka samun wani horo don yadda za su gudanar da rayuwarsu ta yadda za su yi riba a duniya da kuma lahira wata ne da Allah subhanahu wa ta'ala ya zaɓa mana shi ya wajabta mana azumtarsa kuma ya yi alkawarin zai ba mu lada tare da ninninka mana idan muka tsaya muka yi abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya umarce mu da yi a cikinsa. Wannan wata ya zo mana da alkhairai masu tarin yawa, alkhairan da ba za mu iya faɗar su a baki ba, alkhairan da ko da hankulanmu sun hararo waɗansu, waɗansu saboda yawansu ba za mu iya tuna su ba. Idan ka kalli watan Ramadan, wata ne wanda Allah subhanahu ta'ala yake buɗe kofofin aljanna baki ɗaya a cikinsa ba don komai ba sai dan mutane su samu sauƙi da garaɓasa na shiga gidan aljanna wata ne da Allah subhanahu ta’ala don jin kansa da rahamarsa yake sa a rurrufe kofofin wuta baki ɗaya ba dan komai ba sai dan bayi kada su samu zamiya da yin abin da zai iya kai su zuwa ga cikin gidan azaba wata ne da Allah subhanahu wata'ala yake sa a kama shaidanu a ɗaɗɗaure su ba don komai ba sai don ɗan adam ya samu cikakken ‘yanci da dama ta bautar Allah subhanahu wa ta'ala domin daman su shaɗanu da ayyukansu da iblis da danginsa su ne waɗanda suke hana wa bayi samun dama ta su bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala da kuma saduwa zuwa ga gidan rahamarsa. Wannan wata ina ma dai a ce tsawon shekara duk a cikinsa muke, wannan wata ina ma dai a ce duk tsawon rayuwa a cikinsa muke, to amma sai dai laifin daɗi karewa. Wata ne wanda yake kwanakinsa ashirin da tara ne in yayi yawa ya kai talatin. wata ne wanda yake da kwana goma goma har guda uku goman farko yana a matsayin watan rahama goman ta biyu yana a matsayin watan jin kai goma ta uku yana a matsayin watan yanci daga wuta abin nufi shine a farkon shigowar watan ramadan a matsayinsa na bako mutane ba su fiye sabawa da shi ba kakan samu mutum a farko akan ɗan raba ƙafa wani lokaci a yi daidai wani lokaci kuma a ɗan yi sakaci amma lokacin da watan ya zo tsakiya to al'amura sun fara kankama amma duk da haka Allah subhanahu wata'ala yakan sake ɗaga mana ƙafa saboda sanin rauninmu da gajiyawarmu da kuma sakacinmu irin na ‘yan adam a goman ƙarshe kuwa to lokaci ne da fa ake gudun ya da sa'a lokaci ne da ya kamata dukkan mai hankali da tunani ya gane cewa fa tafiya ta yi tafiya kuma watan nan yana shirin cewa zai yi ban kwana kuma zai tafi sai kuma wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara masa ganin na baɗi kuma ko da za ka ga na baɗi ka sani wani ramadanan ne sabo ba ramadanan da ya wuce ba shi kuma ramadanan da ya wuce duk abin da kai a cikinsa an riga an rubuta kuma an aje kuma za ka je ka tarar a gobe kiyama shin ka dace a ramadanan nan ko ka yi asara a cikinsa shin ramadanan bara da ya wuce ka dace ko ka yi asara a cikinsa haka za a kidanya maka adadin ramadana ramadana da ka riska a tsawon rayuwarka wani zai yi ramadana ashirin wani ya talatin wani ya arba'in wani ya hamsin wani ya sittin dukkaninsu suna rubuce a wajen Allah subhanahu wa ta'ala da duk abin da muka aiwatar a cikinsu. to da haka wajibi ne a mu mu yi wa kanmu da kanmu nasiha mu yi wa kanmu da kanmu faɗa sannan mu shiga cikin taitayinmu mu kalli duk wannan abubuwan da muke gudanarwa a rayuwa musamman a cikin wannan wata mai albarka mu tabbatar da cewa ayyukan alkhairi sun fi yawa mu tabbatar da cewa abubuwan da za su gyara rayuwarmu a cikin sauran watanni mun tsaya mun ribace su mun tsaya mun amfane su mun tsaya mun yi abin da ya dace domin da zarar watan ramadana ya riga ya wuce to kuma abin da ake so a gani a aikace darussa da koro da dukkanin wani tarbiyya da ladabi da muka samu a cikin wannan wata ta hanyar ibada da kuma hanyar wa'azozi da ake ta yi mana hatta irin waɗannan wa'azozi da ake ta yi da tafsirai da ake ta yi za mu tarar cewa a sauran watanni ko ba a yi ko kuma ko ana yi mu kuma ba mu da lokacin saurarawa da kasa kunne da amfanuwa to abin da ake so wannan wata da dukka Allah ya haɗe mu a cikinsa za ka tarar mutum ko ma'aikacin gwamnati ne a wannan lokaci jin karatu ya kama shi domin ko da a ce tashar kiɗa kake kunnawa sai ka ga ita kanta tashar kiɗan Allah ya sa a wannan lokaci ko dai an daina kiɗan ko kuma karatuttuka sun yawaita dan Allah ya kafa maka hujja idan ba a watan ramadana bane akwai karatuttukan malaman da sai dai ka sa kuɗinka ka siya amma a watan ramadana za ka tarar a kyauta ake baka a gidajen rediyo wasu mawadata sun sa an saka sun ba da kuɗi don haka ba sai ka je ka siya da kuɗinka ko ka sai data ka yi downloading a wayarka ba za ka ji kyauta to wannan ba komai ne face dan Allah subhanahu wataala ya haɗe mu a makaranta ɗaya kana ofishinka kana ji mace tana gidanta tana ji ɗan kasuwa a shagonsa na kasuwa yana ji kowa da kowa an haɗu ma'ana ramadanan nan da muke gani makaranta ce guda wacce take haɗe kowa da kowa da manya da yara da maza da mata da ma'aikatan gwamnati da 'yan kasuwa da dukkan ma sassan duniya baki ɗaya da dukkan inda musulmi suke kowa za ka samu a ramadan ya shiga taitayinsa kowa za ka samu a ramadan yana ƙoƙarin ya ga yayi a ibada wanda in ba a Ramadan bane zaka tarar da mutane daban-daban suke wani addinin yana dan kwatantawa wani ba ruwansa da shi wani kuma dai gashi nan ne dai to amma da zarar Ramadan ya zo sai kaga hatta mutanen da suke tantagaryar mutanen banza ne sai kaga sun ɗauki tafarki na shirya sun kintsu sun shiga taitayinsu sun shiga hayyacinsu to wannan ba ƙaramin saƙo bane Allah maɗaukin sarki yake isan mana da shi kuma ba karamar hujja ba ce Allah subhanahu ta’ala yake kafa mana yana daga cikin abin da ake gane cewa mutum ya dace da Ramadan ya samu karkuwa Allah ya yanta shi daga wuta ya dace da daren Lailatul ƙadari. domin dacewa da daren Lailatul ƙadari ba wai wani abu ba ne za ka gani kamar yadda malamai suke faɗa a mahanga ta ilimi ba mahanga ta gargajiya daga magarin kallo ba wani yana ganin shi Lailatul ƙadari. a wajensa shine yayi wani mafarki da zai ga wani abin farin ciki daren lailatul qadari kamar yadda wasu ke faɗa shine ka tashi kaga duk gari yayi fili ba komai duk gidaje sun rushe wai ka hango ka'aba wannan duk tunani ne wanda mutane suke riyawa amma babu shi a qur'ani babu shi a hadisi Shekul Islam Ibn Taymiyyah ya ce ba abun mamaki bane a wajen Allah ya nuna maka wani abun mamaki ko a Lailatul Qadari ko a wajen Lailatul Qadari amma babban alamar da take nuna bawa ya dace da lailatul qadri a gaya rayuwarsa za ta kasance bayan ramadan yadda rayuwarka ta kasance bayan ramadan ita take ba da amsar me kai a ramadan kuma ka dace ko baka dace ba waɗansu daga cikin mutane da zara an ce an ga watan sallah to ramadaninsu ya ƙare ramadaninsu kuma ya lalace kamar yadda muka sani akwai mutumin da idan ya yi sallah yana cewa assalamu alaikum ana jefo masa kayarsa, saboda bai yi sallar da kyakkyawan niyya ba bai yi ta kamar yadda Allah da ma'aiki suka ce a yi ba da haka mala'iku suna tsaye suna yi masa rikodin na duk abin da yake yi yana gamawa suka ga ya faɗi sun yi kansil sun jefe shi da abarsa to wannan idan ya shigo cikin rayuwa sai ka ga kamar ma ba musulmi ba kamar ba wanda ya yi sallah ɗazu ba bai iya kare bakinsa daga ƙarya ba bai iya kare zuciyarsa daga hassada ba bai iya kare hannunsa daga cutar ‘yan uwansa musulmai ba to wannan yana nuna cewa duk abin da ake so sallah ta nuna ko ta koyar ko a ɗabi'antu da shi na ɗabi'u sakamakon ana yin ta shi bayi da su to haka watan ramadana yake watan ramadana ya koyar da mu sallah da yawa cikin mutane akwai wanda ba su san me nafila ba abin nufi ba sa yin ta kwata-kwata amma idan ramadan ya zo za a yi ta cika masallatai ana yin sallolin dare musamman da iyaye mata watan ramadan ya zo da koyar da mu jin wa'azi akwai wanda in ba da ramadan ba ba ruwansa da wa'azi ba abin da ya haɗa shi da shi musamman ga iyaye mata a yi ta cika wajajen karatu wani lokaci a haɗu da maza wani lokaci a biyo ku a yi muku naku daban wani lokaci har a gida ku rinka kunna rediyo kuma kuna ji watan ramadana ya koyar da mu kyauta za ka ga wani in ba da ramadana ba baya kyauta watan ramadana ya koyar da mu himma da ƙwazo wata macen a gidanta in ba a watan ramadana ba dafa abinci kala ɗaya gagarar ta yake amma idan ramadana ya zo in ta rinka shirya kalolin abinci ta yi wancan ta yi wancan ta yi wancan sai ka ɗauka ba ita ba ce watan ramadana ya zo ya koyar da mu sada zumunci a watan ramadan da yawa daga cikin mata sukan je su gaida iyayen mazansu su rakai kila ma wasu har su kai abin hasafi a watan ramadan shi ma mai gida yakan je ya gaida surukansa kila shi ma ya je ya kai abin hasafi watan ramadana ya koyar da mu alherai masu tarin yawa watan ramadana ya hana mu ayyuka na laifi masu yawa akwai wanda kullum a cikin jin kiɗa yake watan ramadana ya zo ya dakatar da shi daga aikata wannan akwai wanda kullum a cikin wasu abubuwa na alfasha yake amma watan ramadana zai zo ya hana wannan za ka ga da yawa mata masu zaman kansu in watan ramadana ya zo gidan karuwancin ma sai a rufe da yawa maza masu yawon banza da daddare su tafi neman matan banza in watan ramadana ya zo sai su zaman su da iyalansu wata ramadana ya zo ya koyar da mu abubuwan da ba za mu iya iyakance su ba watan ramadana ya koya mana yafiya ya koya mana saukin hali ya koya mana haƙuri domin mafi girman haƙurin da ɗan adam zai yi ya haƙura daga ci da sha ya haƙura da sha'awa ya haƙura da dukkanin wani abin da ƙoshi ke sanya masa ya yi shi domin me yasa Allah subhanahu wataala ya shar'anta mana azumi na farko tukuna dan ya kashe mana laka ya kashe mana karsashi a jikinmu wanda da shi muke ayyukan laifi da yawa mutane in sun ci sun ƙoshi a nan suke samun energy ɗin da za su saba wa Allah da yawa mutane in sun ci sun ƙoshi a nan suke samun kasalar da za su kwanta su yi ta bacci da yawa daga cikin mutane idan sun ci sun ƙoshi suke samun ƙarfin da za su je su aikata ta'addanci to sai Allah ya kalli cewa ashe ƙoshi shi yake samu muke wasu abubuwa to bari a hana mu cin abinci saboda jikinmu ya yi laushi jikinmu ya rasa ƙarfi mu ji kamar an mana duka ko kana son ka aikata laifin amma baka da kuzari baka da karsashi baka da energy ɗin da za ka je kai wannan watan ramadan ya koya mana kame bakinmu daga zantuttukan banza watan ramadan ya koya mana rufe bakunkunanmu daga shan kayan maye akwai wanda in ba ramadana ba duk motsi sai ya sha wani abin da zai bugar da shi in ya zauna guda ɗaya in mashayin taba ne a cikin wuni zai iya shanye miki kwali guda amma zai wuni a ramadan bai sha ko kwali ɗaya ba akwai wanda in a watan ramadan ne ba zai sha wani abu da zai bugar da shi ko ya fitar masa da hankalinsa ba amma in ba a ramadan ba ne a lokacin da ka ganta ko ka gan shi da kwalban lemo kai ne kake kallon kamar lemo ne amma akwai syrup a ciki wanda aka zuba amma ramadan ya zo ya hana mu duk waɗannan abubuwa akwai da yawa daga cikin samari wanda ba sa amfani da lokutansu wajen ayyukan alkhairi wani za ka ga da zara an yi sallar asuba bai ma yi sallar ba amma zai fita bayan gari da sunan ya je motsa jiki wani ba zai dawo gida ba sai gab da sallar magariba kaga samari katti sun shigo cikin gari da takalma a hannu da safofi a hannu sun dawo daga kwallo ana sallah su ba a yi da su duk in watan Ramadana ya zo sai kaga duk yanayi ya canja garuruwa sun canja mutane sun canja da ka kalli mutane a fuskokinsu sai ka rinka ganin annuri na imani duk wannan shine abin da yake faruwa a tsakaninmu a cikin watan ramadan watan ramadan ya hana mata masu yawon tsiya yawo ya tilasta musu zaman gidajensu wanda shi zaman gida ga ya mace alheri ne domin a lokacin zaki samu lafiyar jikinki a lokacin zaki shirya yadda mai gidanki in ya dawo daga ɗawainiya zai samu cikakken hutu a tattare da ke a lokacin zaki kintsa yadda ‘ya'yanki rayuwarsu za ta yi kyau amma wata matar in ba da ramadana ba ta ci ta ƙoshi saboda yawon biki in an gayyace ta can ta tafi in an gayyace ta can ta tafi mai gidanta ya dawo gida ba ta nan sai dai ya karɓi mukulli a maƙota abincinsa ya yi sanyi ko ta ce da Allah ya haƙuri ɗora indomi kafin in dawo wata ‘ya'yanta a sakamakon wannan yawace yawacen bikin wanda zaka tara a ramadana ba dan Allah ba ake daina su an mata gatan da za ta tsaya ta tarbiyantar da 'ya'yanta wata ba ruwanta da magana homework din yaranta in an turo su daga makaranta saboda hidimar biki ita ce ta sha gabanta yar ina da biki ce ita to amma duk watan ramadana ya sassaita mana al'amura shi yasa nace ina ma dai a ce rayuwar mu gaba ɗaya za ta zama ramadan wallahi summa tallahi da za mu gudanar da rayuwar mu irin yadda muke gudanar da ita a ramadan da sai mun ga abun mamaki da yawa daga cikin mu wasu ba ruwan su da qur'ani wata in kaga ta ɗauki qur'ani a gidanta shara ce ta biyo da ita dan ta dan karkade masa kura ta share teburin ta sake mai da shi ta wuce amma da ramadana ya zo ko ba komai ta ji an karanta ita ma kila ta kunna ta karanta ta ji a waya ta saurara ko ba komai wata in mai hankali ce da tunani ita da kanta tana bukewa tana karantawa ko sura ɗaya kika iya karantawa a ce kullum kina maimaita ta a ramadan za ki je ki ji a sallah wannan zai haɓaka ki zai sa waɗansu cututtuka da suke ki a jikinki su fita waɗansu aljanu da suka yi miki ajiye ajiye a jikinki wani lokaci kawai ki ji jikinki yana ciwo ki ji ki kamar an ɗaura miki dutse ki ji bayan ki kamar kin yi goyo kina zama da ƙyar tashi da ƙyar duk wannan karatuttukan Qur'ani sai ya sa kafin Ramadana ya wuce ki ji ki garau kamar wacce ta je aka yi mata bincike na lafiya kuma aka ɗora ta akan magunguna daka ya uwa babban kalubalen da yake gabanmu kowa tsakaninsa da Allah ba sai kin kalli wani ba ki kalli kanki kan in kalli kowa in kalli kaina kowannen mu ya kalli kansa bayan Ramadan ya rayuwar mu za ta kasance wannan shine zai samu da kanmu mu yi wa kanmu hisabi mun dace ko ba mu dace ba duk mutumin da ana cewa an ga watan azumi yayi murna da nufin ya hoyar da ƙwallon mangwara ya huta da ƙuda da nufin alhamdulillah gwandama da azumin nan ya tafi yanzu za mu dawo cin abincinmu da safe mu dawo cin abincinmu da rana mu dawo cin abincinmu da daddare in mun so ma mu sha kayan ƙwallon da makulashe duk lokacin da nake so in girka abin da nake so in shiga in girka in ci in more in gwangwaje yanzu gidajen rediyo za su dawo da sa mana kiɗa-kiɗa muna jin daɗi yanzu ni ma folda ta ta waya da na boye ta kiɗe-kiɗe yanzu zan buɗe wallahi sun matallahi ki san baki komai a ramadana ba asara kika yi asara kika yi domin magabata na kwarai suka ce yana daga cikin alamomin da ake gane cewa mutum ya dace a ramadan shine duk wani aiki na alheri da kake yi a cikin watan ramadan a ga bayan watan ramadana kana kwatantawa ko da ba zai kamo irin na ramadana ba domin shi ramadan yana da wani yanayi na musamman da Allah ya sa masa dan a cikinsa ana ɗaure aljanu amma watan da ba shi ba aljanu ba a ɗaure suke ba a cikin ramadan ana buɗe ƙofofin wuta watan ƙofofin aljanna a kulle na wuta watan da ba na ramadana ba ƙofofin aljanna a kulle suke na wuta kuma a buɗe suke da haka ba zai yi ce yadda za ka rayu ɗari bisa ɗari a ramadan haka za ka rayu a wajen ramadana ba amma dai a kwatanta a kwatanta idan ya zama cewa mun dawo zero level bayan ramadan to mun yi asara shine Allah ya ce wala tartaddu ala adbarikum qalibu khasirin kada ku koma da baya da baya bayan da kun ci tazara mai nisa ta tafiya a wajen gina imaninku a wajen tsara rayuwarku a wajen kula da lokutanku a wajen hidimar iyalanku a wajen dukkan wani abin da zai jawo muku alheri na duniya da lahira amma kuma daga baya kuka dawo zero to in kun yi haka kun yi asara yanzu wata za ka samu da ramadan ɗin nan tana kokari da an ce Allahu akbar za ta tashi ta yi alwala ta ɗau hijabin ta ta yi sallah akan lokaci amma idan ramadan ya wuce in ba a yi wasa ba ba za ta yi azahar ba sai da la'asar ba za ta yi la'asar ba sai gab da kiran magriba ba za ta yi magriba da isha ba sai ta zo kwanciya to kaga wannan ya zama asara daman maganan nafila ka daina tunda a lokacin ba a asham ba a tarawihi ba a tahajjudi to ita bata san wani abu sunansa nafila ba kuma to amma wata ko zaka samu masha Allah daman ita tun kafin Ramadan tana kokarin kwatantawa tana zuwa makaranta wata ko kafin Ramadana ba ruwanta da makaranta in ma'aikaciya ce aikin ta kawai ta sani in 'yar kasuwa ce kasuwancin ta kawai ta sani in kaga ta haɗu da mutane a gidan biki ne tana tallan kayan atamfa ko kaza ko kaza ta yi amfani da damar haɗuwar mata don ta ci kasuwarta da aka maganar mata zo wajen wa'azi ita babu wannan a cikin bajet ɗin rayuwarta to amma lokacin da ramadan ya zo kuma ko ba don Allah ba sai ta koyi zuwa wa'azi ko ba don Allah ba sai ta koyi shiga cikin mutane ko ba don Allah ba in za a yi haɗuwa irin makamanci wannan ƙawarta ta jawo ta sai a taho da ita to da haka ya ƴar uwa ki yi kokari bayan ramadana ki ci gaba da kwatanta dan wannan abin da kike yi in ba kya iya zuwa makaranta throughout a cikin week tun daga farkon sati zuwa ƙarshen sa to akalla ko da irin makarantun nan ne da ake yi asabar da lahadi ki rinka zuwa saboda matukar mutum ba zai rinka kusantar addininsa ba ba zai rinka kusantar ilimi ba ba zai rinka sanin yaya Allah ya ce ba ya annabi ya ce ba to rayuwarsa yana yin ta ne da ka kamar rayuwar dabbobi kamar rayuwar awaki ba shi da bambanci da damba ba shi da bambanci da akuya da haka yana daga cikin abubuwan da za mu yi wa kanmu da kanmu hisabi mu lura da su shine mu kalli yadda muka kalli rayuwarmu ko muka aiwatar da rayuwarmu a cikin watan Ramadan da kuma yadda abin da zai biyo baya bayan Ramadan zai kasance aƙalla in kin saba karatun alƙur'ani kullum a watan Ramadan izu ɗaiɗai ko sura ɗaiɗai to bayan Ramadan aƙalla ki rinƙa yin ko da rabin izu izu ne idan kin saba a cikin ramadan kina da lokutan shiga kicin lokacin da za gama wanke-wanke lokacin da za gama girke-girke lokacin da zaki shirya wa mai gida abinci ya zo ya same shi need to a watan bayan watan ramadana karki zama kina rayuwa da ka wanke-wanken safe yana tarar da na dare na dare yana tarar da na safe a zo a same ki tun safe baki wanka ba sai gab da mai gida zai dawo sannan zaki hau facal-facal ki shiga ban ɗaki ki watsa ruwa ki fito babu tsari ga lokaci mai yawa amma kuma ba yadda ake sanin yadda za a gudanar da shi idan kin saba cikin watan ramadan kine wa mai gida abinci cika iri daban-daban na ƙayatarwa ki shiga wancan group na whatsapp ki koyi yadda ake girki kaza ki shiga wancan ki koyi yadda ake girki kaza waccan ta turo miki idea ke ma ki tura wa waccan to kada bayan ramadan ya wuce waɗannan groups din a rufe su sai kuma in Allah ya kai mu shekara mai zuwa yanzu a koma kullun wake da shinkafa yanzu a koma kullun tuwo yanzu a koma kaza dama akwai damar yin hakan amma me yasa kika ki a yanzu ban ce ba masu gidanku za su ci gaba da yi muku cefane irin na ramadana an sani duk wani mai gida bisa ga al'ada in ramadana ya zo yakan buɗe bakin aljihu yakan canja salon kashe kuɗi a gidansa to amma duk da haka duk da abin da za a baki kin san yadda zaki ki ka cancana ki nau'anta yadda dai za a ji daɗi rayuwar ta yi kyau kuma su ma maza kalubale ne akan su abubuwa na alheri da suka saba a Ramadan kada bayan ramadana su kulle kofa aljihunsu a Ramadan kana ciyo kaza in ka fita kaga dan wani abin sha'awa zaka taho da shi kai ne dan siyo fruits kai ne kaza kai ne kaza da ramadana ya wuce kuma shi shikenan an koma gidan jiya to wannan ya zama akwai asara da tabewa kwarai da gaske me yasa kai a Ramadan ba lada kake nema ba to ai a wajen Ramadan ma me ba da ladan yana nan ba ramadana ake bautawa ba ubangijin ramadana ake bautawa in ma ramadana ya wuce to shi ubangijin ramadanan yana nan akwai mutanen da ba su san Allah ba ba su san kyautatawa ba ba su san yin daidai ba sai a watannin ibada amma da zarar watannin ibadan sun wuce su ma shi shikenan sai su daina to shine Allah ya ce wala takunu kallati naqadat ghazlaha ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة الله يتولى تكونوا كوباي كدك زمو كالتي نقدت غزلها kamar mahaukaciyar da take warware saƙatta da kanta min ba'di quwwatin bayan ta tifka an kafan ɗaiɗai da ɗaiɗai malamai suka ce wata mahaukaciya ce aka a makka Gwani iya kitso ce gwanin iya saƙa ce kullum da safe za ta zo ta yi saƙa mai kyau duk masu hankali in suka zo wucewa suka ga abin da ta kitsa ko ta saƙa su ta ban sha'awa su ta yabawa ta yi ta burge su amma da zaka dawo da yamma kuma zaka tarar da ta saka da safe da kanta ta warware ta watsar ta baza to duk mutumin da zai yi aikin alheri daga baya ya biyo da sharri ko daga baya ya dena to kamar waccan mahaukaciyar ce ya saka da rana ya warware da yamma da haka Allah ya kada ku zama haka in kun yi haka kun yi asara domin shi Allah kullum abin da yake kallo game da bayi karshen ba farkon ba shi yasa malamai suka ce al'umuru bil khawatim al'amura ane musu hukunci ne da ƙarshe shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya gaya mana dan mu shiga taitayin mu mita ka tsantsan yace fa wallahi alladhi la ilaha ghairuhu inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli aljanna hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira fa fayasbiqu alaihi alkitab yamalu bi amali ahli an-nar fayadkhulaha yace wallahi ina gaya muku za a iya samun ɗaya daga cikin ku da safe yana aikin yan aljanna amma kuma a ƙarshen rayuwarsa saura sakan ɗaya ko saura minti ɗaya ko saura awa ɗaya sai ya dina ashe ko bai san a wannan sakan ko minti ko awar zai mutu ba to yanzu da ya mutu ƙarshen abin da mala'iku za su rufe littafinsa na aiki da shi shine ya cika da aikin ‘yan wuta a lahira kuma wutar za a sashi Allah ya tsare mu shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce badiru bil a'mali fitanan ka qita'il laylil muzlim yusbihu al mar'u مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي كافرا ويصبح مؤمنا يبيع دينه بعرض من الدنيا maza Allah ya ce ku yi rigirge wajen yin ayyukan alkhairi kafin lokutan fitina su zo lokacin da mutum da safe yana mumini kafin yamma ya zama kafuri. a ramadana kana cikakken musulmi da an ce an ga watan azumi sai ka koma ruwa mutumin da ya daina shan giya ya daina zina ya daina yin abin da ba daidai ba saboda watan Ramadan ana cewa an sallace a bikin sallan ma da giya zai yi celebration a bikin sallan ma da kayan maye za ta yi celebration a bikin sallan ma da tsaraiki za ta gode wa Allah cewa ya kawo ta bayan Ramadan yanzu wata da Ramadan ya shigo ta karkado hijabinta ta wanke za a je islamiya ta sa hijabi za a je wa'azi ta sa hijabi za a je sallah ta sa hijabi ina ma a ce hajiya haka rayuwa za ta ɗore amma wata ranar da aka ce an ga watan azumi ya ƙare an ga watan ƙaramar sallah washe gari kayan da za ta sa na sunan kayan sallah fan dubinkin tsirara ne da sauran styles na ɗinkuna na tsaraici a yage can a farke can Allah ya ba mu tufafi yalwatacce ya ba mu wadata iyayenmu da suka rayu a baya can nana Aisha take ba da labari tace mu matan annabi mu tara dukkan babu mai cikakken set kaya daya zaka samu wata doguwar riga ce da ita amma ba ta da hijabi in za su yi wanki riga ta yi datti sai dai ki ari zanin uwarki ki daura daurin kirji ki wanke rigar ki doguwa in ta bushe ki sa ki bata zaninta haka suke rayuwa amma duk da haka tace yayin da Allah maɗaukakin sarki ya saukar da aya ya ayyuhan nabiyyu قل لأزواجك وبناتك يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابي يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين ya kai wannan أيها النبي يا كوانا النبي كل أزواجك كتير ما تنكا ma'ana duk da rashin kayan da suke da shi duk da cewa ba su da cikakken set na kaya wa banatika ka ce da 'ya'yanka mata su ma duk da cikin wannan yanayi da suke rayuwa a cikinsa wa nisa'il mu'minina ka ce da sauran matan mu'minai ma baki ɗaya dunina alaihinna min jalabibihin su lullube jikinsu na Aisha ta ce yayin da wannan ayar ta sauka mun ga abin mamaki wata mace zulumbuwar riga ce da ita doguwa amma haka za ta keta ta ta kama can ta kama can ta kukkulla ta hada ta mai da ita mayafi ta ce lamma nazala qaulullahi azza wa jal ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina alaihinna min jalabibihinna akhadna murutahunna fashaqaqnahu faktamarna bihi yayin da an aya ta sauka mun ga abin mamaki mace za ta keta zaninta shi kadai take da shi ta keta rigarta ita kadai take da ita ta hada dan ta babban mayafi babban hijabi wanda zai rinka rufe mata jikinta yanzu duk talaucin mace sai dai ka ji ana irga mata akwatinta nawa yanzu wata hajiyar akwatinta na sa kaya ɗaki guda ne akwai wani lebur a Kano da yake ban labari ya je gidan wata hajjiya ya mata aiki a toilet ɗinta an ɗan samu matsala sai ya je ya mata gyara ya ce wallahi shurat wajen sa takalmanta da ya irga ya ga takalmi sawu sama da kafa ɗari biyu da hamsin kuma duk ba na dubu biyar dubu goma ce zuwa sama sai yaransa da ya raka shi aiki sai ke cewa yanzu duk wannan takalmin hajiyan nan ta san da su kuma tana sawa sai ce to yaro bari in gwada maka wani abu dan ka kiyaye kanka kar wata rana a kira ka aiki ɗakin irin waɗannan hajiyoyin ka ɗauka ba su san kayansu ba ka ɗaukan mata takalmi bari ka gani a aikace ya ce kawai sai ya ɗauki wani set ɗin takalmi kafa ɗaya sai ya kai nan ya ɗauko wani ya sa nan kawai jerin ya canja mata wallahi tana shigowa far da ta kalli takalman sai ta ce amma takalman nan an taɓa su yadda ta haddace takalman ta bata haddace fatiya ba wallahi wallahi bata haddace ta Fatiya ba ballanta na tahiya ballanta na du'aul istiftahi yace to kaga abin da na nuna ma to karka kuskura wata rana dan kaga irin wannan kayan kamar banza su suna kula da kayan su yadda kake kwantawa kila kai mafarki an tashi alkiyama saboda kai ta dame ka kai mafarkin an shiga wuta ko aljanna kai mafarkin ana hisabi kai mafarkin ana tsayuwar alkiyama ita mafarkin anko take yi mafarkin leshi sabo ya fito bata siya ba take yi mafarkin ya za ta yi odar kaya kaza shine abin da yake gabanta to duk da wannan wadata da Allah ya mana amma sai ka samu mace ta kai mace amma ta sa rigar da yatta ma da kyar za ta iya sata wata riga in ka ganta a jikin mace sai ka ce dan Allah ya aka yi ta sa wannan riga a jikinta aka dinka ta yadda ta matse jikinta ta takura sai da ta tusa rigar ba dan komai ba kawai dan ta nuna wata teɓa ta yi kwalliyar tsirara to kaga wannan ba karamar hasara ba ce a ce a ramadana kin koyi rufe jikinki kin koyi mutunci kin koyi kamala bayan ramadana ki koma tsirara wannan an yi asara an taɓe kuma wani lokaci sai ka gawai da sunan ma bikin sallah iyaye su ɗinka wa ‘ya'yansu su ma su ɗinka kaga ga wata uwar ita da ‘ya'yanta in ka kalle su ta baya in ba su juyo fuska ba sai ka rasa wace ce uwar wace ce ‘yar ba wanda zai wani faɗa kowa ya yi fitsara ba ta aka yi mata kar su kwalliya ba kar su gwangwaje ba kar su nuna ado ba yau daman ai su yan kwalliya ne yan gwangwajewa ne yan ado ne haka Allah ya ce wa man yunashsha'u fil hilyati wa huwa fil khisami ghairu mubin yau ya zaka yi da wanda a cikin kwalliya aka halicce shi ai ya mace kenan to amma ba ta aka yi kwalliya ki kuma ta zama kasuwa ba kwalliya ki kowa ya ganta a arha ba da mijinki da wanda ba mijinki ba wanda wannan shi ya jawo karyewar mutuncin mata yau a idan duniya duk inda tsaraici ya yawa to zina za ta yawa duk inda tsaraici ya yawa to fyaɗe zai yi yawa domin maza ne mayunwata kamar kuraye da suke yunwa a waje ko kuma kun fito kamar garken awaki kuma ga karancin tsoron Allah kaga sai hari ya zai akuya a kura ta kwana uku bata ci abinci ba kuma ta ga akuya arha ta kyale ta ai ba za ta kyale ta ba to da ka ya'yan uwa mu yi wa kanmu da kanmu adalci mu yi wa kanmu da kanmu nasiha mu yi wa kanmu da kanmu karatun ta natsu muna tsaka da wannan rayuwar da ba ma shiri ba ma tsari ba ma yin abin da ya kamata muna biye wa son zuciyarmu kuma fa mutuwa take bin mu take mana ɗauki ɗaiɗai yanzu a gidanki ko a maƙota ko a familinku kin san wacce bara kuna tare yanzu kuma ba nan kuma ba ran yanzu kuna tare ba ta gaya miki cewa ba zan kai shekara mai zuwa ba saboda ba ta sani ba ke wata ma yanzu ta gama ɗinkin kayan sallah amma ba za ta sa ba sai dai a raba gado yanzu wani mai gida duk ya sallamu iyali an yi kayan sallah an yi komai amma sai ana gobe sallah kuma shi a makabarta zai kwana wani gidan za a tuka tuwon sallah amma ba za a kwashe a ci da mai gidan ba shi ya ba da cefanen ya yi komai amma za ka ji an ce yana dawowa sallar idi shigarsa ɗakin nan tashin da bai ba kenan gida tana shirin ta kawo masa tuwon sallah ya ci amma shi ya tafi to ke ma kuma haka wata uwar gidan ita za ta ɗora tuwon amma sai dai a kwashe mata ba da ita za a ci ba wata ma da ita za a kwashe tuwon amma Allah ya kwace lafiyar ci to wannan watan fa da nake faɗa da wannan wanin da nake faɗa ni ma ban fi ƙarfin haka ba kuma ba ku ƙarfin haka ba duk a ciki haka muke bahaushe ya ce ajali cinikin ɓoye ana yi baka sani ba an gama shiryawa an gama tsarawa gobe za ka tafi amma kai yanzu ka tafi karɓo ɗinki a wajen tela kuna ta rigima yanzu ni za ka yi wa haka goben nan kawai sai dai a zo a ce wa telan wannan wanda ya zo ya karɓi ɗinkin nan ba yanzu daga jana'izansa muke sai ce subhanallah magana ta ƙare wannan shine abin da ya kamata mu yi wa kanmu da kanmu tunani mu yi wa kanmu da kanmu harare domin wannan abin ko ba daɗe ko ba jima yana tare da mu ko ba daɗe ko ba jima yana tare da mu da haka ya yan uwa babban darasin da zamu mu ɗauka a watan ramadan darasin tsoron allah darasin himma da ƙwazo wajen ibada darasin danna zuciyarmu da hana mata abin da take so na saban Allah domin mun koya a Ramadan mun iya yanzu na gaya mana masu shan kayan maye da yawansu sun daina sha yanzu duk abin da ka daina yin sa cikin wata guda baka yi shi ba malaman ilmin nafs psychologist suka ce za iya rayuwa baka yi shi ba ga rehabilitation center mai sauki wacce mu a musulunci muna da ita ba sisinka yanzu wani in yana ta shan kwaya yana ta shan kwaya in ana so ya daina sai an kai shi wani waje an biya masa kuɗi an tsare shi an killace shi in kai musulmin kwarai ne mai imani da azumi ba wanda zai tsare ka ba wanda zai killace ka tsoron Allah ka zai sa ka dena to in ku har ka dena wata daya baka sha ba ya nuna zaka iya yi wata biyu wata uku wata hudu zaka iya yi tsawon rayuwarka to amma ba ma daukan wannan darasin sai kaga Allah ya ba mu wata hanya mai sauki ta gyara mu amma mu kuma cikin sauki mun zo mun rusa gyaran da Allah ya mana yanzu wata ba ta sallar walaha amma ramadanin nan ta koyi walaha musamman tunda babu abincin safe da ta tashi da safe ta yi wankanta za ta ɗauro alwala daga ban ɗaki ta zo ta yi a biyu amma da ramadana ya wuce sai kuma ta daina ai yanzu tunda akwai girkin safe akwai breakfast akwai shirya yara su tafi makaranta to wannan fa ki sani duk bikin duniya ne bahaushe kuma ya ce ana bikin duniya ake na kiyama domin kina tsaka da gina gidanki yi wa mai gida abinci da kaza da kaza kuma ajali yana kusanto ki to sai ki kokari ki yi abin da zaki ci wannan ribar ki ci kuma waccan ribar ubangiji ya ce wabtagi fi ma ataka Allahu daral akhirah وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين Allah ya ce wa abtagi fi ma ataka Allahu dar al-akhira kai kokari ka nemi gidan lahira da abin da Allah ya hore maka lafiyar ka ce yi kokari kaga a cikin activities ɗinka na rayuwa yau da kullum kana sebin wani abu na lafiya don ka ci moriyarsa a lahira ta yaya zan yi sebin ɗin wani abu na lafiya ta don in moriye shi a lahira shine ta hanyar ayyukan alheri lokacin da kike da lafiya dage ki rinka yin sallar nafila ko mun karancinta lokacin da kike da nafila dage ki rinka yin wasu ayyuka na taimakon al'umma da wannan lafiyar domin ko ba daɗe ko ba jima lafiyar za ta zo ta tafi ko ba daɗe ko ba jima lafiyar za ta tafi lokacin da kike da kuɗi za ki siyo abinci mai kyau ki ci ki sai tufafi mai kyau ki sa to yin rinka yin kokari kina saving a account ɗinki na lahira in kin siyo kaya sababbi aƙalla ki zaɓi sakan ɗin ki kuma kalli wani wanda bai kai ki matsayi ba yar uwarki ce ko ki ko makociyarki ita kuma ki bata ke a wajen ki sun tsufa amma ita a wajen ta yanzu sababbi ne mm. kin ga Allah ya baki kin mori ki, kuma kin yi saving a account ɗinki na lahira lokacin da kika ci wani abinci mai kyau ba sai ya riɓe ya lalace ba yi ƙoƙari ba wani yanzu breakfast ɗinki na safe da kika ci kika rage kika ƙoshi ke yanzu ba kya buƙatar sa ba za ki maimaita cin sa da rana ba to yi ƙoƙari wa wata ita ko da ranan ne irin sa take so mm. dan ba za ta samu kamar sa ba to haka za mu rinka auna rayuwar mu sai mu ga muna cin riba ba ma asara amma wata in sabon kaya ta yi tsohon sai ya zama tsumma ana goge kashi da shi ana goge ɗaki da shi ba za ta tuna da wani yana buƙatar tsohon nata ta ɗauka ta bashi ba musamman a irin wannan lokaci na azumi lokacin da marayu suna nan lokacin da mata waɗanda ba su da mazajen aure suna nan da yawa waɗanda ba su da masu ɗaukar ɗawainiyarsu suna nan da yawa akwai gidajen gajiyayyu a ƴan uwanmu makusanta ma mun san nawa muka fi to mu rinka tunawa muna yin irin wannan ayyuka na alkhairi ba dan bi dan mu ci moriyar haka babban amfanin azumi gare mu kiwon lafiya kiwon lafiya duk wanda ya kula da rayuwarsa tsaf kafin azumi zuwa yanzu zai san cewa yanayin jikinsa ya canja azumi yana da tasiri a wajen gina lafiyar ɗan adam har na sun yarda da wannan wanda ba musulmi ba shi yasa zaka ga akwai cututtukan da in kana da su farko ma kafin a maka gwaji sai an ce ka yi azumi na ɗan ƙanƙanin lokaci da safe ka zo wajen likita ba tare da ka ci komai ba don ya ɗauki jinin ka me wannan yake nunawa tasirin azumi wajen me gina lafiya shi yasa larabawa suke cewa ta suhu ku rinka azumi za ku samu lafiya da haka akwai da yawa cututtukan da suka dame mu amma da za mu lura da azumi za mu zauna lafiya yanzu da yawa za ku ga waɗanda shekarunsu suka ja suna yawan azumin litinin da alhamis in ba da wannan azumin litinin da alhamis din ba ba zaman lafiya saboda yawan cututtukan da suke shiga jikin dan adam sakamakon cin abinci ne yawan cin abinci shi yake kawo cututtuka da aka mu yi kokari mu tattali lafiyar mu koda ta wannan ibadar azumin da azumi ka saba kana ɗaukan lokaci baka ci ba in baka azumi ba za ka ɗau lokaci baka ci ba amma kada ya zama cin naka kuma yana wuce geji akwai mutumin da in ba azumi ake ba in ya ci abinci sai ya ji kamar zai yi amai wata hajjiyar in ta ci ta koshi anan za ta yi bacci sai da asuba ta wanke hannu irin cin nan da ake cewa cin ture ni wani mai gidan da yawa wasu matan za su san masu gidansu suna da irin wannan ɗabi'ar maza suna da wannan wani in ka kawo masa kwanan abinci ya ci anan to sai dai da asuba a haɗu kun san da lokacin da ake da bera yana gwaigwaya hannu kun san me yake sa bera yake gwaigwaya hannun mutane da yawa wani ya ci abinci ko wanke hannun ma bai ba da aka bera da ya zo shi ba ya ji zakin onga ko magi ko zai gaigaye wuce to shawarar da nake bamu yadda muka saba mu wuni yanzu ba mu ci ba da azumi to kada kuma bayan sallah mu dawo muna wannan irin cin natsiya na cika ciki in muna haka muna fuskantar da rayuwar mu ta lafiya cikin hadari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma mala abnu adama wi'an sharrun min batnihi dan adam bai taba cika wata jaka ba da take jawo mai tsiya sama da jakar cikinsa duk wata jaka in ka cika ta sai ka ga alheri ne ko dai jakar littattafai ce ko jakar daloli sai ka ji daɗi amma jakar ciki in ka kuskura ka cika ta ko kake cika ta to ka sani kana dangerous da haka abin da muke cewa ai ɗanya fata ce ba ta fashewa a ɗura wallahi in ba mu kiyayi wannan ɗura ba za mu shiga uku sai ka mutu lokacin mutuwa kabe ba da haka manzo Allah ya ce fa in kana labudda min in dan adam dole sai ya ci abinci wanda dole ne to ya raba cikin sa uku fa sulusul li ta'amihi wa sulusul li sharabihi wa sulusul li nafasihi kaso ɗaya ka ci abinci kaso ɗaya ka sha ruwa kaso ɗaya ka bar wa numfashi amma za ka ga wani mutum ya ci ya yi ƙam yana kusa da kai yana numfashi sai ka ɗauka wani injin tahuna ne aka zaka ji dan adam yanzu ba fa bacci yake ba inda bacci yake sai ka ce bai sani ba mun shari ne amma yana ji yana gani yake tafka wannan numfashi kamar sa Allah madaukin sarki ya ba mu lafiya Allah madaukakin sarki ya karba mana ayyukan mu na alkhairi Allah madaukakin sarki ya sa mu cikin bayansa da zai danta a wannan wata mai albarka Allah duk alherin da ake samu a wannan wata ka sada mu da shi Allah kurakuran mu ka yafe mana Allah kada ka sa mu yi asarar abin da muka koya na kyawawan ɗabi'u da darussa na alkhairi a cikin wannan wata bayan sa Allah in ka kaddara rayuwar mu bayan watan Ramadan ubangiji ka sanya rayuwar mu da halayen mu su fi na kafin Ramadan kyau wanda wannan zai nuna alamar dacewa kowa ya sani muna cikin fargaba da tashin hankali a arewacin Najeriya sace-sacen mutane ɗaiɗai ne yanzu dangi ko unguwa ko garin da ba za ka ji labarin an ɗauke wancan an yi garkuwa da shi ba an kama wancan an yi garkuwa da shi ba yanzu shekaran jiya wani ɗan agaji yake bani labari ko ake nuna min shi ake bani labari mutumin sakkwata ne yana rayuwa a nan garin Niger ya tura kaninsa ya je ya kai wa iyayensu abin hasafi yaron ya dawo ya shigo jihar Naija har garin Mina a tasha aka ajiye shi amma ya wata biyu bai zo gida ba direban da ya kawo shi ya tabbatar da cewa ya kawo shi cikin garin Mina ya sauke shi a tasha amma ya wata biyu daga tashar bai isa gidansu ba to irin wannan yana da yawa wani lokaci sai kaga iyaye suna cewa gwanda ma su san dan su mutuwa yi yanzu akwai wani bara a Kano ake gaya min daga Kaduna zuwa Kano ya bata shekara uku ba a san ina yake ba iyaye da iyali suna gwandama su san in mutuwa yayi mata ta ta kaba abin da ya bari a raba gado a ɗau dangana to amma baka san a wani hali dan uwanka yake ciki ba kuma irin wannan abubuwa kullum faruwa suke ta yi da muna jin su a nesa yanzu nesa ta zo kusa da fituntunu da tashin hankali sai dai mu ji su a kasashe na ketare yanzu abin ya zo dab da gidajenmu to kaga wannan abu ne wanda ya kamata a wannan kwanaki goma da suka rage mana kowa ya sa a cikin addu'arsa yadda zaki dage kina roƙon Allah ka bani kaza Allah ka bani kaza to ciki Allah ka bamu zaman lafiya yadda zaki dage kina Allah ka tsare mu daga kaza Allah ka tsare mu daga kaza daga ciki Allah madaukin sarki ka tsare mu daga mugaye da mugun nufi wannan yana daga cikin abin da ya zama wajibi mu sa a cikin addu'o'in mu sau da dama ina faɗar wannan yana daga cikin wani sakaci da musulmi suke idan wani abu yana faruwa da ƴan uwansa a nesa aka ce su yi addu'a wani sai ya ga to ai abin bai zo jihar mu ba ai bai zo garin mu ba lokacin da bama suke ta tashi a Maiduguri in ka ce mutanen Kano su yi addu'a sai mutane su ringa ai wannan abin ba zai zo Kano ba kila ƴan Katsina ma haka suke faɗa kila ƴan Zamfara ma haka suke faɗa to yau gashi a Katsina gashi a Zamfara to kila ban sani ba kuma anan nan ne ji haka kuke faɗa da to ba ma fatan haka da haka dai shi ɗabi'ar muminin kwarai duk abin da yake samun ɗan uwansa a duk inda yake yana jin kamar shi yake samu yadda za ka dage kai wa kanka addu'a ka dage kai wa ɗan’uwanka addu'a shi yasa manzo Allah ya gaya mana wata fa'ida ya ce duk addu'ar da kai wa ɗan’uwanka a lokacin da kake yi ta alheri Allah zai turo mala'ika ya tsaya a kanka kana cewa Allah kai wa wani kaza sai mala'ikan ya ce shi ma Allah kai masa shi yasa wasu daga cikin sahabbai da suka ji wannan hadisin sai suka dene wa kansu addu'a direct idan suna son kuɗi sai su kalli wani daga cikin 'yan'uwansu talaka sai su rinka cewa Allah ka ba wani kuɗi domin sun san mala'ika yana ne yana cewa to su ma a basu to su tasu addu'ar ba garanti ba ce amma shi ta mala'ika fa garanti ne shi yasa bahaushe yi wata dabara yake yi wa wani yi wa kai hana wani hana kai in kai wa ɗan uwanka addu'a a fakaice kanka kaiwa sai ka fi cin ta kafin shi saboda takan ba garanti ba ne Allah ya karba amma ya maka alƙawarin sakamakon karar da kai wa dan uwanka kana wannan addu'a to shi kuma zai turo mala'ika shi ma ya rinka ce ma walaka bi mislihi kai ma Allah ya maka irinta da aka ya ƴan uwa mun san ƴan uwanmu wanda suke cikin damuwai kin san wace ƴar uwa ke kila wacce take da ciki tana fama da ɗawainiya gab take da haihuwa sata addu'a Allah ka sa wance ta sauka lafiya to ke ma sai Allah madaukin sarki ya turo mala'ika ya miki wannan addu'ar ko kina da cikin ko baki da shi gaba dai ana fatan haka kin san wata ƴar uwarki da bata da aure kila ke kina da shi yi ta addu'a Allah ka sa wance ta samu miji na gari ke kuma sai Allah ya turo mala'ika ya ta cewa to ke kuma Allah ya ba ku zaman lafiya da naki miji kin san wata ƴar uwarki da take cikin wani hali mawuyaci kila an yi aure da dadewa ba a samu haihuwa ba tunata da addu'a ke in kin haihun sai Allah ya turo mala'iku ya ce to ita kuma natan Allah ka tsare mata su Allah kai musu tarbiya to sai a wayi gari ba ke kike wa ƴaƴanki addu'a shiriya ba amma kin wa wata shi kuma mala'ika ya miki sai ki ga al'amuran ki sun warware kila inda ke ce zaki ta addu'ar sai ki shekara ɗari kina yi Allah bai saurare ki ba dan kila kina da wani laifin da zai sa Allah ba zai kula ki ba tukuna kuma ke baki sani ba Allah madaukakin sarki ka biya mana bukatunmu na alkhairi ka yaye mana damuwoyinmu ka shige mana gaba ka iya mana abin da yafi karfin mu ka bamu zaman lafiya ka bamu lafiya wadatacciya ubangiji ka hada mu akan abin da kake so ka yarda da shi shugabanninmu aya Allah ka yi riko da hannuwansu mata ma'aurata Allah ka ba zaman lafiya da mazajensu matan da ba da aure Allah ka ba mazaje nagari mazan da ba da aure su ma Allah ka basu su mata nagari ka hore musu dawainiyar rayuwa Allah madaukakin sarki kai mana maganin dukan fitattunu. abokan zaman da ba a jituwa Allah maɗaukin sarki ka sasanta Allah maɗaukakin sarki ka ba mu kyakkyawa a duniya ka ba mu kyakkyawa a lahira subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi